an magana zaɓe yanzu ba a kammala zaɓen jihar kano ba akwai kura kargagi da ake a social media da wasu maganganu ba za ka hana ba waka dai na yi waka sabuwa tangantanga kuma insha Allah nan gaba kaɗan za a ji sabon waka da zan yi Baba Ganduje ya faɗi wannan satifiket tangantangan ne ko za ta rushe wannan zaɓe wanda aka yi ba daidai ba mutum ko ya gama gaya mai gaskiya ko kuma ya tsaya kotu ta gaya masa gaskiya saboda kamar yanzu mun je muna rabon wace aka mutu wasu ɓata gari suka shigo suna nema su kuma mai akwai mata a gurin suna nema su tara tarzoma wanda a nan gurin ne har muka samu matsala yan sanda mu suka yi harbi sama alhamdulillah ne kaga kuma ne aka cewa su da azumi ne yan sanda ba za su sace a gas ba to ni kuma ban damu ba ina dariya ta ma ina himmi na saboda na san ka hutu ce bakin gurgudu me aka cewa Allah ya da lafiya zai shiga lafiya zan fita in ji muna raba abinci wasu matasa ko tura su aka yi ko wani abu suka shigo da suka shigo suna hayaniya wadanda ni na cewa ba komai ba komai yan sanda suna cewa wayannan ba akwai abin da suke shi to amma alhamdulillah mun gama mun fito mun fito lafiya tunda tunda tunda da yan sanda suka harbi sama shikenan kawai su kuma kowa ya watsi ni na cewa matasa da Allah da abin da za su yi musamman matasa ina kada mutum wani tura kai ce kai kaza ko kai kaza kai kaza kan kaza kama in yana da ya sa ya shi ma an magana ta gaskiya sai abin arziki ne sa da shi ina ganin kamar da ya kaca wannan tsarin na siyasa ne ka yi ra'ayin ka in yi ra'ayi na mun je gurin zabe zaben wanda kai son zaben da ke so wanda ya ci Allah ya bashi sai a taya shi muna shi kenan mun ta gaskiya an magana zabe yanzu ba a kammala zaben har Kano ba akwai kula ni na ganin wannan da hayaniya da za su yi da wani mai cin alwashi a kai na ne ina ganin rashin sani ne ko bai sani ba shi wanda yake alwashin saboda ni ina tsayawa ne iya matsayina magana muke ta zaɓe dai ba a kammala shi ba zaɓe ba a kammala shi ba zaɓe ba a kammala shi ba idan kana jira ka faɗi wata magana ka bari ko ta tabbatar da ina ne a gina zaɓen nan kafin ka ce ka yi wani abu ko kuma kana da wani abu mu yanzu a zahirance mu ne da nasara a idan a zahirance tunda mu ne ƙura'an mu tafi duk da an ce an ayyana wani a ɗauki zatifikar an bashi kuma gwamna ya faɗi wannan magana tangal-tangal ne saboda ba za mu bari ba za mu bar mutane da yawa su hallaka mutane sun fito sun yi zaɓe to ba za mu bari mutane ta mana mutane mu ce kuma mun yi shiru ba to na ganin wannan ba wani abu bane duk kargagi da ake a social media da wasu maganganu ba za ka hana wanda wanda ya san lallai wanda ka ɗauke shi kona shi da ƙasa a zaben shugaban ƙasa a zaben gwamna ma ka kona shi da ƙasa kuma ina ina za ka rahe wannan to kowa dai ya faɗi magana iya bakin shi amma mutum kowa zai magana ya kamata ya iya bakin shi waka dai na yi waka sabuwa tangal-tangal kuma insha Allah nan gaba kaɗan Allah zai bayyana da nasara a inda take kuma za a ji sabo da zan yi nan ba da fiya ba insha Allah ba zan buje magana akan magana wannan take Tangar tangal ne wannan abu za mu tafi kotu to ba kowa ne a ƙauye ko yake jin wannan magana saboda haka na ne waka na ƙara ji da damar sa abin da shi ba bugan guje bara muna nan akan ra'ayinmu APC mun muka ci zaɓe insha Allah mun muka ci zaɓe na ƙasa kuma mun muka ci na jiha insha Allah kuma nasara ta dawo inda muke ba da ba na faɗa na ƙara na ce maka magana sun ci zaɓe babu shi mu muke da ƙura'a mafi yawa wai certificate ɗin da aka ba su aikin Babu baba ganduje ya faɗi wannan certificate tangal tangal ne wannan certificate ba baro ne wannan certificate shine tare ko tare saboda haka wannan abin da zai bambanta tantance maka wannan ka tabbata shine kotu wancan lokacin muka ci zaɓe muka kayan da su suka ce ba su ba suka je kotu ko tantance ce mu muka ci suka ji kotu ta gaba kotu ta gaba ta ce mu muka ci suka je kololuwa kololuwa ma ce mu ne muka ci halittaccen zaɓen wani za kan kuma Allah ne to wannan karan ma za a ci maka halittaccen jami'a a cikin gwamna a jihar Kano to jami'ar APC ce wannan in ka ba hankali insha Allah nan ba da mutum da abin nan ya fara an riga an zuba mun tura mun shigar da kara saboda haka kotu za ta duba kotu za ta rushe wannan zaɓe wanda aka yi ba daidai ba a ce a dawo ma da wanda ya ci wani mai gaskiya gaskiya shi saboda haka ba wani magana wai na ina ina zato kun a ai ba abin zato bane abu ne a fili an yi shi an gani ga wanda muka yi zabe mun kai zabe mutanen mu kuma sun fi yawa kuma an ce idan aka maka ba daidai ba kai kotu saboda kuma wannan abin an yi makamancin shi yanzu gashi anan alasan ado doguwa ya ci zaben shi an ayyana kotu ya fita ainihin ta ce ta yi bisa kuskure ta zo ta ce an rushe wannan zabe sai an sake gurare da yawa to saboda kamar ma abin da muke magana nan inda aka kuskuren nan a kan mishi mana tabar umu muna so kotu ta bamu dama kamar yadda lauyi ne suke da abin nan rubuta um, wannan sun rubuta shugabanni suna da ikon su ba da dama kuma sun ba da dama kuma a shigar da kara duka wannan abu ne lokaci kare ne kamar yau ne kamar yaushe ne za a yi zaɓe za mu nasara kuma ƙarshen alhamdulillah nasara ta fito an samu tangarda a wannan yaɗa garica wannan bangare to Allah yadda wannan ah, hakura kure yadda ba a samu su kuma za a dawo a gyara a cika ba shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ne insha nan kuma gwamnan Kano wanda ke a APC shi ne gwamna insha nan. dai muna nan muna tsayawa APC ita ta sami a Kano kuma kotu za ta bambance za ta gaya ma kowa gaskiya mutum ko ya dama gaya mai gaskiya ko kuma ya tsaya kotu ta gaya masa gaskiya muna ta gaskiya kai gara ma mun ka zo mu gaya ma gaskiya muna tare da kai mun kotu ta gaya ma gaskiya ba yadda za ka yi ita ce karshe kowa zaman shari'a yake ba wani wanda ba zaman shari'a yake ba wanda ya fi karɓi kotu saboda haka muka je gurin kotu karɓar mana mu kuma mun sa kyakkyawan da ta insha za ta karɓa mana haƙƙin mu ta dawo mana da gwamnan jihar Kano a matsayin ɗan APC wanda ya ci zaɓe